eh alhaji baban gida ka da shigowa wannan fili wannan fili ba bakonka bane a kowane lokaci yi aliyu zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhaji wannan wurin ba bakona bane shi ne wanda muke tattaunawa ba zagi ba cin mutunci ba komai kowa ya faɗi ra'ayin shi eh, alhaji baban gida na san a kwanakin baya an samu sulhu tsakanin bangaren ka da kuma bangaren su alhaji baba gambo na yan kuzu wato dai zan iya ce an samu sulhu a jamus gaba daya bayan wannan akwai turka turka ta kungiyar ka kungiyar ɗaukaka darajar wasannin gargajiya foundation na san batu eh. yana gaban kuliyar manta sabo zuwa yanzu wannan hali ake ciki alhaji aliyu mai fara baka amsa ta bayan ta da kai muka yi conference da ni da alhaji muhammadu gagona yan kudu ciyaman na jama'a na kasa muka hada conference muka yi magana muka yasi kina eh, za mu haɗu mu tafi tsintsiya matsayin da ya kai shaida ne kai kai wannan hira ka sake ba ka wallahi tsinci ban rike kowa ba rike kowa ba maganan ta wuce mu ci gaba ya za mu ciyar da 'yan wasanmu na jamus gaba da marasa karfi da sauran makamancin haka to kwatsam tsaron muna da muna nan ta gani a wancan jamus da nake mutum ɗari da ishirin da wani abu ne wallahi alajami ba duka na san su ba kuma ka ga baka da kwantar da mutum hankali ka bayan da za ka yi ka tashi a wani gefe da farko an ba wa eh, aliyu old school azumin don ya sako mutane na shi kuma ya zo yana gyaran wayarsa bai gama gyara ta ba muna nan muna nan sai yau baba ne kuzo muka yi magana da ni da shi da alhaji ma'azu hadeja sai ce ba ni admin da dawo da wasu mutane ni wallahi ba duka na san su ba wanda yake da kwantar din su ba su ce mutum ishirin ba ko sha biyar to sauran ban san su ba ga suna katon ma inda za ka yi admin mutum ka da kwantar ɗin shi a a bukin ka ba zai yiwu ba ina ya bani admin na cin admin sai na ka an cire kabiru da an cire nazir an cire nazir an cirewa ne? Alhaji Ibrahim Gusau da sauransu suka da su. Sai ni ma na ga baba na kuzo ya cire ya matire da ya shi ba wani abu ba ne. Mutunci na gani kar wanda suka yi kirkirin na zo za a yi magana na biya abin da zai so sami mai rai. Kasan kasan halin mutum ka sha maganin zama da shi. Fakan wanda na mayar suka ce shi an cire na duba sai gani ma cire to Ali ni Allah sani na yi duk kokarin da a zauna lafiya. Allah ke shaida na kai shaida na ne. Ni na haɗa conference na yi kuma jamus da na koma. Wallahi dun baba ne an kuzo da Alhaji Ma'azu ba don kuwa ba ra'ayi ne wanda ba su kungiya suka fiyawa. yawa akan ni ka duka na zama sanadiyar rabuwarsa da mutane shi To wallahi tallahi baba nan kuzo mutuncin mu nan shi da Ma'azu haɗe da su ne sa'o'i na ba so raba shi da mutanen shi ba eh, mutanen da na tura su zauna sun sun ga za su iya ba zan sa wani dole zauna ba ya zauna suna abu tun da dama ya kamar hira ne ake a wajen a kashe lokaci to ni iya kokarin da zan yi a gefe na wallahi tallahi aliyu na yi ba maganan da ban ji ba wallahi kunnen uwar shegu ne don akwai wani stage da za ka yi ko an yi maganan ka bare da ka don mutum bai sai zai same ka gaba da gaba ba sai dai shi sa na ga da ya bani admin na mayar da mutane aka rika cire su aka rika cire su an ce mun yi maslaha mun yi sulhu kana shaida na saki komai tafiya tare na ba wai ina tsoro ne kada tafi tare ba ba tsoro nake ji ba don abu ne na nishadi ba na tsoron kowa ba na tsoron komai ai mun dare kowa na bangaren sa kowa na bangaren amma maganganun yawa ai koyi da kawai mu kira conference na hada da ni da kai da shi muka yi bayani ni na kuwa gida kuma tun lokacin ka tambaye shi billahi la ilaha illa ina ba shi sa na matsayinsa na shugaba kuma ko ba na cikin ƙungiyar a matsayin shi na shugaba zan ɗauke shi ne na jamus da shi da ma'azu hadeja mataimakin ni dama ba na kowane bukami a wurin kowane bukami ban nema wallahi ban ya memba in abu ya zo da ba da ma jama'a mai naira da naira biyu neman ba da naira ɗaya na ana tafiya to abun ya zo a yau dai na yi mamaki an ci ki mutanen da saka ba a samu tun dole kuma ina mai bashi a guri kan haɗa shi da mutanen shi da suke zaman lafiya ga yaran da suke su dawo wurin su na da dama su tare da wani abu ne ni wallahi tallahi ban san su ba duka don aliyu na ce ba na san wanda suke ta na maka karya misali alhaji babangida wannan eh, cire-cire a ƙungiyar jamawa ne ake cire ko kuma a wata ƙungiya ne daban? Ƙungiyar jamawa na ƙarƙashin shugabancin baba da yan kuyo da ma'azu haɗeja shi ya bani admin dawo da mutanen da na sani sauran dama gama don ce masa yanayin old school tunda ta baci shi ya san sauran mutane dari da shi da wani abu ne shi ya san su biya da su a tafi da ba wani bambance bambance gaba ɗaya mun yafi juna muka fita ba ne duk abin da zaka yi a rayuwa ne eh, kana rike da mutuwa bayan zuciyanka ka shi fi alheri ba na ba su ba su bani bayan da ka ga an cire ka ko an cire mutanen da ka fara sawa a wannan kungiya ta jamawa ta ƙasa eh, cikin shugaba na kungiyar da kuma mataimakinsa akwai wanda ya mm. tuntuɓe ka ya kira ka awa ya ce ga shi abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ganin cewa an samu haɗin kai an zama ya maɗaurin ki ɗaya? Gambo ya kuzo ne ya kira ni ya ce don Allah don annabi karna ce komai ya roƙe ni don Allah karna ce komai don Allah ya haɗa da Allah kuma ina ganin ki. Allah ya ce shugaba shugaba ne. Na ce babu damuwa. Shi ya cire ni amma uddan cire na gaya maka. Kara wata maganan da ina ciki in na zai so samu rai. zo mu abin da ba kyau shi sa ya ce ya yi tukuna yana kokari ya shawo kan mutanensa idan ya gagara ba bugan bunan ku zo karin ku yi sanadiyyan haɗaka da jama'a masu kaunanka ba na son da zama sanadi na haɗaka da mutanen da suke kaunarka jamus ina kungiyar jamus ba na jamus ne ba zai cewa ni ba jamushe ba ne wallahi ba zai cire ba wannan ko ba na kungiya ni ba jamushe ne kowa sani in zamani zamuna kowa da asali alhaji alhaji baban gida ka taka mabalwa wannan kenan zamu iya cewa eh, in na fahimci tafiyar kamar za a ce wannan haɗin kai kamar eh kamar ana tufka ana warwara ne ko kuma dai abin yake eh to ana tufka ana warwara ni yanzu na tsaya ina son na ji abin da zai ce mini gobe ko jibi a ah, kan abubuwan da ya faru amma ina ƙara roƙonsa fa idan wannan abin zai kawo masa saɓani da magoya bayan shi to wallahi tallahi ya bari kawai mu ci gaban abu ta idan ya bada gudunmawa na ni yanda ake bayarwa kuma kaga waɗannan mutanen ina tare da su bayan da za a yace na yi tsalle na kyale su kaga ba musu adalci ba muna faɗi tashi da su kuma ni wallahi ba dukan su na sani ba ne wallahi bai wuce mutum goma sha na saka ba ya bin ya dawo kaman wani tashin hankali ko wani abu Allah ke shaida na ni dai na iya kokarin na zauna lafiya na iya kokarin na zauna lafiya to Allah bai yi ba to kaga kamar da rana ya faɗa sai yau Allah hau ƙarshen waɗannan abubuwan duka ganin cewa a kungiya irin haka ko a group haka duk wanda ya cire ka zaka ga wanda ya cire ka in ma wani ya cire wani zaka iya cire zaka iya ganin wanda ya cire wani ko ka gane wanda suka cire mutanen ka ko kuma wanda Eh, suka ciccire waɗanda mutanen da kasa zaka iya gane su waye da waye suka cire mutanen ka wallahi da ladi ne ban da gane ba wanda haihuwar kare da farin da dutse ya waje na da wadan wanda suka cire su ba ni dai gambo ya cire ni amma ba da wani manufa ya cire ni baka fahimce ni haka ne ya aiki da kwakwalwarsa ne kana na kace na ce ina ciki raina ɓaci na tanka shi sa ya cire ni Allah ya sa hakan shi ya fi alheri tsakanin ni da shi duka in Allah na shaida shaida kai kai hira da mu na iya kokari na ba wai eh, na yi wannan abu don a bani wani abu ba ko abu abun da za a bamu bani abun da zan ba su ba abun da za su bani haɗin kai ne a tafi gaba ɗaya shi ne ake so amma ba wai don wani ya ba ko ka ba wani ba wallahi lafi ba ko ya wanda ba su kungiya sun fi yawa yanzu daga yau zuwa wani lokaci ne ka ba da wa'adin idan ba a zo an daidaita ko kuma an kaji ba a sun haka din ba za a ƙara koma gidan jiya. Eh, tsakani da Allah ni dai ban so da ba amma in haka Allah ya so ban da zabi amma ni ban so a koma gidan jiya ba gami da ka ma'azu haɗe da shekara shirin da takwas da na san shi muna kallon wasa shi ya sani sosai baba gambo abokina ne amini na ne muna tare don su biyu ni na koma jawo ko zan ba don wani ba to na sa musu ido dai ka san kuma yana da iyaka na sa ido daga nan har zuwa juma'a in ba wani canji to zan ba shi hakuri mu ci gaba da mutuncin mu kowa yana rike da gefe don ni yara na billahi allazi la ilaha illa aliyu magana da na musu magana da na musu idan ako mai cewa zai bakar magana a wajen Allah ya tsine ni yara na ba su karfi na wallahi wallahi ba su ba harkan wasa harkan nishadi a dauki bakin ba a sa me da sa ba wanda ke da ran shi a ba kuma ba wanda zai sallaci kan shi ba hakan ba ya kokari wallahi ne ku da kokari ni ina ina jinjina masa ya kokari da mazuwa da dari bisa ɗari. amma Allah bai so haka ba in Allah bai so ba fa yawa ina eh daga wurin kai yawa ina tare da kai to ina muka tsaya eh mun tsaya ne a za mu iya ciya kamar kana cewa Allah ya gani baba baba gambo ya yi kokari bakin sa akan wannan tafiya wallahi gambo kokari ma'azu hadeji ya yi kokari ɗanladi eh, ikira ya yi ƙoƙari ni kana na yi ƙoƙari na don kofar da yara na na gaya musu gaskiya gaskiya gaskiya ce rayuwa ce eh, za ka rabu da mutum yanzu an yi ce ma ya rasu ba iyakarta ba kenan da ɗinki a tafi ɗaya aka dawo da abin amma ni dai na sa ido ba na basu basu ba ni na sa ido akan raba shi da wanda suke tayar da shi zan gaya masan kan jawo mata matsala da mabiyansa gara ni na haƙura a koma zauna da ana shi ne hukuncin da nake jira kuma haɗu da shi mu yanke. To wato na fahimce ka zuwa juma'a dai ka ba da wa'adi idan baka ji ba'asi ba zai zama an ƙara koma gidan jiya kenan? Ba na fata koma gidan jiya. Hmm. Ba na fata wannan. ana fata na ce maka wallahi duk yadda nake akwai ragaya tsakanin da mamanin kuzo ko ragaya tsakanin da mazuwa ko an koma gidan jiya mutunci yana nan da ni da su kamar da mutunci da yana nan da ni da su kamar da wato in na fahimce ka akwai cikin wannan tafiya akwai waɗanda kusan za mu iya cewa su ne kan uwar gami wanda ba sa son wannan tafiya ta zama ɗaya kenan Allah maka albarka wallahi tallahi ko wanda ba ta ba sa so hada kai ya tafi a cikin mabiyan shi baya ba su so don ba irin bala'in da bai ba yan kuzo ba irin kolo da batawa da mutane da bai ba a kaina to kaga dole masa uzuri wallahi inda zai bata da wani yasa dole ka masa uzuri dole da muna kuzo shine ciyama na jamus ko ina cikin jamus ko ba na ciki shine ciyama wannan tabbas wa duk abun da za a yi ina ciki ba na ciki in dai za a yi wani abu ne wannan tallahi ga munan kuma mun zuri yi ko ba na cikin shi to kuma ka tamba kan kungiyan ɗaukaka eh, daraja ko idan muka gangaro kan kungiyar ka ta ɗaukaka daraja wasannin gargajiya wacce na gaya maka eh, na san wato tana gaban kuliyar manta sabo inda aka ba da wa'adin rufe wannan kungiya wanda wasu kake zargin cewa suna amfani da wannan kungiya domin cimma muradinsu zuwa yanzu an rufe wannan kungiya ko kuma dai har yanzu nan suna amfani da wannan kungiya a ah, ya zama tarihi a rufe shi a rufe ya zama tarihi wannan ta rufe to don dama ba rufe ba ina da abubuwan da na san akai a wajen wanda yake zan yi tendering ko shi gambo na ku zo na nuna maka shi yace babu karnai yace karnai karnai kuma akasari ina ɗaukar sa wallahi yake kafin bakin ga ba kar ne bai shafi da yawa na kura ban san ya ba kungiya dai su rufe ta sun canja mata suna sun bar min kungiya na da na rijista BOTs na canja su gaba daya duk BOT da ke wajen na canja shi magana ta kare a nan suna nasu harkar na nawa harkar kenan zai kungiya ta ɗauka daraja wasannin gargajiya ta dawo hannunka kamar yadda aka sani da to ai dama bata fita nuna ba bushewan ido ne na mutane hmm. bushewan ido ne na mutum ya nuna maka kai baka da gata ka fito a dama ko ban da gata wani kuma na nuna musu Allah ne gata na a nuna ran da maka da Allah amma cikin ku zamu je kuma zan iya jefa da kai Allah na tuba in haura kutun sama wallahi ko a sai a raina kan shi biyu ina da evidence guda biyar a hannuna ne nake gadara yan kuma ya gan su ai ya gan su abubuwan da ke gadara a cikin kungiyar da aka yi ba a so ni na sani eh, alhaji baban gida idan muka koma ya mu kara komawa eh wanne kira za ka yi a matsayinka na uba a harkar a cikin wannan tafiya ta jamawa wani kira za ka yi a wannan bangarori gaba daya Allah kiran da zan yi Aliyu ne Alhaji Gambo na yankuzo don Allah don Annabi karkatar da hankalinka. Wallahi karkata karkata da hankalin da geto ɗaya ka ajiye. Mutunci ni da kai yana nan. Amma zuwa dai da mutunci ni da shi yana nan. Don baran so ka ɓata da mutanen da kuke tare ba. Tunda su ne ba su yarda da su ba. A wani baya rana za su magana su da mutum da su ba su yarda ba. Har ya ɓata zumunci ta da su a dalili na shi ne roƙon da nake masa ni na riga ba shi babunan eh, girman ta na matsayin shugaban jamawa sa wallahi lahi dan ba shi ma zuwa ne da sa ya dama mutum duke nan da ni zan iya ba kuma da bayan mutum duna ni ba wanda zai fito ce mini jamus ya fi ni jamus babu shi hmm. babu mutum babu shi yanzu kuma na ga yara na ko mutum ya fita ya kira sunan katukan mabura ya danna a shar wallahi karfi tanka masu kyale shi lokaci ne yanzu a kini bai uwa uba wallahi ban yato ne wallahi na ta zace ban yato ne kan yin fara ban kyale ni ni ba kula tanne na ko iya fara. haka bi na kira ma buga mun kuno ta yi kokari da wannan abu ni ma na yi na kokari na Ina yi nasara wajen mabiyana ɗari bisa ɗari sun yarda kuma har gobe yanzu mabiyana a shugaban jama'a za su kira ka ko suna cikin jamus zalla ko ba su ciki ɗaya za su kira ka a shugaba ne kai wannan kana tabbatar maka ko ba yaron da zai fita ya mara shin kunya babu ne ba babu shi sun yara na wallahi sun matalla ba su karfi na ba hmm. ba yaron zai ce bai son sulhu ai sulhu alkhairi ne na musulmi mutu alkhairi ne na ya kokari na na yi musu magana idan mutum ya san zai sake dawo wannan wurin zai haddasa husuma na ce don Allah don annabi kare shiga in kuma shiga haddasa husuma za mu samu matsala da shi don ba tsoron su da tuki bane to kuma shi kuma akwai wanda yake shakka a cikin su ko tsoro shi kawai magana. Eh, eh, abu na ƙarshen ƙarshe ko kana da wani abu da zaka faɗa cikin minti ɗaya da rabi wanda ban tambaye ka ba wallahi eh, alhaji aliyu abun da zan ce ne shi ne abu gambo na yan kullum ni ka tuka ma tukuna na iya kokari na na danne yaran nan na iya kokari na yaran nan ba wani da ya fita ya ce ci zarafin da gonan kudu na musu dirki automatic haka ma mu ma'azu shi kuma eh, kaga bayan da yana tare da jama'a da muguna musu gaba daya don haka ina mai ba shawara wallahi tallahi ya rike gidan shi a na shugaba duka muna kasa da shi duk wani bai dame yana kasa da shi kuma yana iya kokarin sa ya ga yayi kwatanta gaskiya kullum don haka ya rike kwatanta gaskiyan da yake yi ina ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari ko na cikin jamus zan zama ne shine kawai shawarar zan ba shi ya zauna kar ya rabu da mutane shi kaga ba daɗi na kuwa fatan alheri alhaji aliyu da to Allah da kawunan mu dai Allah ga zuciya ta nayi nayi yanzu duniya za su fahimta ni ne ban son zama lafiya ko kuma wancan gefe shi ne mutane za su fahimta don ni da shi muka fita muka yi magana media amma ni girman sa na bashi da shugaban jamus ya nake shugaban jamus a yake na kuwa fatan su canza tuka to alhamdulillah alhaji gida mun gode da wannan lokaci da ka bamu eh, idan lokaci ya sake bamu dama zuwa juma'a za mu tuntuba mu ji halin inda aka kwana mun gode da wannan lokaci da ka bamu